domin inganta ba da kariya ga keɓaɓɓen dajin tarmita da tantuma da kuma kawo ƙarshen ayyukan mafarauta gwamnatin nijar da ƙungiyar noye sun yanke shawarar ƙirƙira wani sansani a ƙasan dutsen tarmit inda kimanin jami'an kare gandun daji hamsin za su kasance a cikin wannan tsari ne dukkan ɓangarori masu ruwa da tsaki a lamarin suka haɗu a ƙasan dutsen na tarmit a ran ashirin da takwas ga watan nuwambar na dubu biyu da ashirin domin aza tubalin farko kanal ibrahim bello mataimakin shugaban sansanin ya bayyana dalilan da suka sa aka zaɓi wannan wuri. Wani muhimmin wuri ne daga nan ana da dama da sauri na tafiya ko ina lungu-lungu sako-sako na wannan gandun daji daga cibiyar wuri da aka zaɓa bisa zurfin tunani sosai. Wakilin kungiyar Noye a Nijar Abdullahi Haruna ya bayyana cewa wannan sansani wani tushe ne na baya da zai ba jami'an gandun daji damar kula da namun dajin sosai da kuma aiki tare da al'ummar yankin. Wani sansanin baya ne domin baiwa jami'an kungiyar Norway zarafin sa ido da kula da muhallin halittu har ma da yin aiki kusa da kusa tare da al'ummomin wurin. Yanzu daukar masu gadi su ne za su taimakawa jami'an gandun daji wajen aikin sa ido sintiri da kula da muhallin halittu za su kasancewa nan za su zama tare da kowa za a samu kusan talatin tun daga farkon shekara ta 2021 za su zama 'yan uwan kowa kula da aiki zuwa rangadin aiki. Daga nasa bangare shugaban sansanin Freddy Frederic Dumont ɗan ƙasar Faransa ya bayyana cewa bai da wata shekara a game da tsaron lafiyarsa domin al'ummar yankin ne za su tsare shi. Euh, game da abin da ya shafi tsaro a ɓangaren gandun daji babu wata fargaba ko damuwa gare mu domin hakika muna nan a ƙarƙashin kariyar al'ummomi muna aiki tare da su cikin haɗin gwiwa su ne da kansu suke kula da tsaron mu. Shi kuma Guguni shugaban wata kabila ya bayyana cewa wannan wata dama ce ta su taimakawa kungiyar noye saboda ta cimma cikakkun manufofinta. Mu duka a nan muna da nauyin da yake mu na jagoranci. Kina ya kamata kowane daga cikinmu ya dafa wa noye domin ya cimma muradunsa.